أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة أهل البر والحذر فأحل وحرم وأباح وحذر لا يذيب عن بصره وسمعه دبيب النمل في الليل إذا تراه يعلم السر وأخفى ويسمع عميل المضر ويرى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء اتقى آدم ثم تاب عليه وهدى وابتعث نوحا فبنى الفلك وسرى ونجى الخليل من النار فصار حرها ثرى ثم ابتلاه بذبح ولده فأدهش بصدره الورى وأصلي وأسلم على رسول الله محمد أشرف الخلق عجبا وعربا المبعوث في أم القرى صلوات الله وسلامه عليه ما تحركت الألس والشفع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم قوات رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1438 yayin da daidai da biyar ga watan shida shekara 2017 a wannan masallaci na masjidin imamin bukari a wannan layi na layin shehu abdullahi Danfodiyo, a kuma wannan gari na ainihin wato sarkwata birnin shehu a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i da muke gabatar da tasirin alkur'ani ina roƙon allah da dukkan sunayensa wanda in an roƙe shi yake bayarwa da dukkan sifofinsa wanda in an roƙe shi yake amsawa kada Allah madaukakin sarki ya sa abinda muke karantawa ya zama musifa a kanmu muna cikin tafsirin suratul nisa'i mun tsaya ainihin wato a aya ta 41 za mu tashi aya ta 40 da ainihin wato biyu a kar masallahu bismillah ya yi ayyuhal ladina amanu a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا لا تقربوا الصلاة وأنتم لا تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى فامسحوا بوجوهكم بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أخوانا كي الإيمان لا تقربوا الصلاة كدف قصنتي كلا وأنتم Su kara alhali kuna cikin maye hatta alamu har sai kun san ma abinda na kuke faɗa wala junuban haka nan ka kusanci inda ake yin sallah illa abiri sabili sai fa mutumin da zai wuce ta hanya hatta tattasilu har sai idan kun yi wanka wa in kuntum in kun kasance marda marasa lafiya au ala safari ko kun samu kanku a hali na tafiya au ja a ahadun minkum ko ɗaya daga cikin ku ya zo wa minin za'ibi inda ake bayan gida au la mastumun nisa ko kuka yi jima'i da mata falam tajidu an ba ku samu ruwan da za ku yi amfani da shi ba to fa mu sai ku yi taimama da sa'idan tsayiban ƙasa mai tsarki famsahu bi wujuhikum sai ku shafi fuskokinku wa aydikum da kuma hannayenku inna Allah lalle shi Allah kana ya kasance afuwan mai afuwa ne Allah kai mana afuwa zakuran Allah mai gafara ne Allah kai mana gafara wannan abin da aya ta bude da shi ya ayyuhal ladina amanu wato kira ne da abdullahi dan mas'ud ya ce duk lokacin da kaji Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu to idan kana tafiya ne ka tsaya idan kuma kana zaune ne ka ƙara zama da kyau wani abu zai zo daga wajen Allah ko dai ya ce maka ka yi ko ya ce maka ka bari kuma na faɗa a tafsirin mu na yamma na jiya na siyayi hallazi na amanu guri ɗaya guri guda tasa'in ta zo a ƙur'ani kuma ka bi su kakkaf ana yin wannan kiran zaka ga abu biyu zai fito ko dai Allah ya ce a ko ya ce a bari inda ya fara a suratul baqara ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u walil kafirina adabul alim inda ya kare a ƙarshen qur'ani a suratul tahrim ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha da haka in ka faro daga can in ka zo gan daidai tubu ila allahi tawbatan nasuha zai baka ya ayyuhal ladina amanu guda daidai guda 90 ne a cikin qur'ani da haka sai Allah wannan kiran yace ya ayyuhal ladina amanu da haka ya undin harfu nida'in ne ayyu kuma munada ne mabnin ala dammi fi mahalli nasbi ko dai kace wa huwa marqud ko kace wa huwa mubdalu minhu alladina ha'udin harfu ne littanbi fadakarwa ne alladina kuma ismu mawsulin ne mabnin ala al-fathi fi mahalli nasbin na'at ko fi mahalli nasbi badal na wancan da haka jimla ta amanu fi'ilun wa fa'ilun ne ita ce silatul mawsulin la mahalla da hamil ira na alladina sannan sai Allah ya kawo la ta hani malamai sun ambaci sababin saukar ayan nan guda biyu suka ce na farko anna jama'atan min afadilis sahaba akwai jama'a daga cikin sahabbai masu daraja صنع لهم عبد الرحمن بن عوف طعاما عبد الرحمن بن عوف يا صنع أن تامس أبنتي وشرابا لكما أبن شاء حين كانت الخمر مباها لو كتن لي زمن توجيع وتحلبني أشاتا فأكلوا وشربوا سيسكتي سيسكشاء أبن ذاك شاء لو كتن لسكا يما لو كتن صلى faqaddamu ahadahum li yusalli bihim sai suka gabatar da wani suka ce masa sallah wa qara'a sai ya karanta qul ya ayyuhal kafiruna a abudu ma ta abudu maimakon la a abudu ma ta abudu sai ya karanta ya ku kafirai a abudu zan bauta ma abin da kuke bauta ma tunda ana cikin maye wa antum abiduna ma a abudu ko kuma ba za ku bauta ma abin da nake bauta ma ba فنزلت هذه الآية سوانا آية تسوكا فكانوا سيكفن لا يشربون في أوقات الصلوات باسا شنجيا لوكا سنديك لوكا تيني نسلا فإذا صلوا العشاء إذا مسلم يصلى العشاء شربوها سيشاء ولا يسبهون إلا وقت ذهب إلا وقد ذهب عنهم السكر بلاس عينهم وتو waye gari ba face lokacin da suka tabbatar cewa mutum ya wasake wa alimu ma ya kuluna sannan mutum ya san lokacin duk abin da yake faɗa ya san abin da yake faɗa ثم نزلت تحريمها على الإطلاق في سورة المائدة sannan daga baya Allah ya saukar da haramcin shan giya gabaki daya a cikin suratul ma'ida sannan ya tabbata daga Abdullahi daga Umar radiyallahu anhu annahu lamma balaga hu dalika qala Allahumma innal samara tadurru bil uqul sai na umar lokacin da labari ya zo mai ga matsalar ta faru ya ce Allah ka san fa giya tana cutar da kayan maye yana cutar da hankali wal amwal sannan yana taba dukiya fa un fa anzil fiha amaraka Allah ka saukar da umarninka akan al'amarin giya فصبحهم الوحي بآية المائدة في وحي يسوكا آية تكي تكين سورة المائدة magana ta biyu wacce abdullahi dan abbas ya faɗa yace nazalat fi jama'atin min akabir sahaba qabla at-ta'rif kun ga ana maganan kafin haramci ya sauka ne qabla tahrim al-khamr kanu yashrabuna ha thumma ya'tuna al-masjid sukan shata sannan sai su zo masallaci lis-salati ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da annabi fanahahum Allahu anhu sai Allah madaukakin sarki ya hana su akan wannan ya tabbata a cikin sunan Abi Dawuda ya kawo babu fi taharimul khamri babin da ke magana akan haramcin giya hadisi mai lamba ta 3670 hadisin amru عن عمر بن الخطاب قال يكيت ولما lokacin da الخمر giya na farko ya sauka وقال Umar. sai da na umar ya ce allahumma bayyan lana fil bayanin shafiyar allah ta mana bayani cikakke mai warkarwa dangane da al'amarin giya fa nazalat ayatul ula allati fil baqara sai ayat da take cikin suratul baqara sai ta fara sauka shine yas'alunaka anil khamr wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin nasi. qala fa du'i umar fa quri'at alayhi yace aka kira sayyidina umar aka karanta masa qala sayyidina umar ya qala ce allahumma bayyin lana fil bayanan shafiyan Allah ka saukar mana dai da abin da zai ainihin wato warkar da bayani cikakke da haka fa nazalat al-ayatu fi al-ayatu nisai sai wannan ayat ta sauka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي ميكرا النبي إذا أن صيد صلى يكن كلا يتي ألا يقربن الصلاة سكران كذا وندي كسكور يتهو صلى إن دينا تكن معيني فدعي عمر سيأك كلا عمر فقرئت عليه فقال aka karanta masa wannan ayat sai yace Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan fa nazalat hadhihi al-aya sai waccan ayar da take cikin suratul ma'ida sai ta sauka to dan haka malamai suka ce Allah ya bi mataki guda hudu wajen haramta kayan maye mataki na farko a cikin suratul nahl yace wa min samaratin nakhil tattakhiduna minhu sakharan wa rizqan hasana yace daga cikin 'ya'yan itacen wato da inabi da dabino sai aka ce tattakhiduna minhu sakharan akwai abin da kuke riƙa ku sha ku maye sannan sai Allah ya ce wa rizqan hasana shi ne ɓangaren da ba mai ake ba sai Allah ya ce masa arziki mai kyau amma ita giya tun da in an bugu maye ake sai Allah bai kira ta arziki mai kyau ba sai bai shi haka wannan me yake nuna nunawa bin abu bi tadarrus mataki bayan mataki shi yasa akwai sahabban da sun mutu a makka suna shan giya kuma yan aljanna ne saboda a shekara goma sha uku nan kwata-kwata ba maganan giya ake ba a'a magana ce ce ya za a bauta ma Allah shi kadai magana ce ta tauhidi a shekara goma sha uku nan to shi yasa da aka yi shekara goma sha uku amma kwata-kwata babu maganan haramcin giya sai da aka zo madina wannan yana daga cikin dalilan da malamai suke cewa shine miza tsakanin surorin makka da madina surorin makka sun ba da hankali wajen abin da ya shafi maganar tauhidi alkiyama wuta ina ne sai da hankalin kowa ya tashi kowa yana so ya guje ma wutar kuma yana so shiga aljanna ana zuwa madina sai Allah ya dinga nuna mutane to ga yadda za a shiga a tsere ma wuta ga kuma yadda za a samu a shiga aljanna to shi yasa sai Allah ya bi wannan matakin bayan mataki balarabe yana daga cikin abin da yake girmamawa tun kafin zuwan addinin musulunci akwai giya shi yasa da qur'ani Allah da ya halicci dan adam ya fi kowa sanin shi ya san shi gaba da baya da aka fahimci in farkon wahayi ana farawa aka fara da matsalar giya to wasu daga nan ma za su ce sun fasa addinin ba za su yi ba shi yasa in kana bibiyar littattafan lugha kana karatu za ka ga suna ba ta sunaye masu yawan gasken gaske saboda muhimmancin da take da shi a gurinsu to saboda muhimmancin da take da shi a gurinsu alkur'ani bai daina sauka ba a shekara ashirin da uku har sai da aka yi musu alkawari cewa a aljanna akwai giya masalul jannatin lati wu'ida almuttaquna fiha anharun min ma'in ghayra asin wa anharun min khamrin lazzatin lisharibina Allah ya ce musu aljanna akwai giya su yi haƙuri su haƙura da ta duniya akwai wacce wacce in an sha ba maye ake ba in sha Allah idai dai wannan lokacin muna cikin giya in Allah ya dara Allah ya sa duk a giya a nan amma ta nan Allah ya dara ko ba irin wannan mata duniya da mutum zai je shawo ya ga Hawaki. ya kwanta ya ce ina kwanan ku a ina ba ba irin wannan ba gaskiya su da haka shi sai Allah ya bi waɗannan matakan guda hudu wajen haramta ainihin wato giya to wannan yake nuna mana bin abu mataki bayan mataki wajen da'awa ɗaya kenan sannan na biyu duk abin da mutum ya yi kafin haramci ya sauka babu yadda za a yi Allah subhanahu wata ya kama shi shi yasa Allah ya ce wa ma kunna na hatta nab'atha rasula wa manyan yushaqiqi rasula min ba'di ma bayyana lahu al-huda wa yattabi wanda ya saba wa annabi bayan shirya ta bayyana gare shi shine Allah yake ɗaukar mataki akan shi amma wanda ya saba ma annabi in ba bata bayyana gare shi ba ma'azuri ne in aka tafi gaban Allah yasa babu wani mahaluki da ya sai fito ce sabbai sun yi laifi saboda sun sha giya a wancan lokacin dan haramci bai sauka ba shi yasa aka samu wani sahabi ya yana ba da fatawar cewa ya halatta a sha giya inda kana da imani ba laifi labari ya je wa sai na umar cewa ga fatawar da wannan mutumin yake bayarwa cewa ya halatta mutum zai iya kore giya inda yana da imani sai na umar ya sa aka kira shi kuma ga shi nan ya ji yakin badar ya zaunar da shi yace an ce kana bada fatawa yace eh kwarai ya halatta a sha yace ai Allah ya ce laysa alal ladina amanu wa amilu salihati jinahum fi ma tayu eh ba laifi ga wanda suka imani suka aiki mai kyau cikin abin da suka dan kora na giya yana Umar ya ce mata a wannan ayin baka gane abin da take nufi ba abin da wannan ayat take nufi Allah ya dauki matakai kamar haka wajen haramta giya lokacin da aka kai ƙarshe Allah ya ce fa hal antum muntahuna yanzu ba za ku hannu ba tunda ya ce inna ma yuridu shaytanu an yuta bainakum al adawa fil khamri wal maisir wa yasuddukum an zikrillahi wa an as-salah fa hal antum muntahun sannan farkon ayan yace ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun to tunda Allah ya ce ku nisan jiya ko za ku samu babban rabo da wannan sai ya nuna duk wanda bai nisanci giya ba kamar ba zai samu babban rabo ba to wasu kamar yadda muka ce sun mutu a makka a shekara goma sha uku nan aka taho madina ba magaran haramcin giyan nan sai suka taso suka zo suna tambayar annabi ya hukuncin yan uwansu da suka mutu a wancan lokacin suna shan giya to sai Allah ya saukar da cewa laisa alal ladina amanu wa amilus salihati firawun ba laifi ga wanda suka yi imani suka aikata aiki mai kyau cikin abin da suka ɗanɗana na giya kenan ƙablar ta'ari idan mata wa amalu tunda dai su sun riga sun yi imani kuma sun ji tsoron Allah da haka su ba laifi ainihin wato a kansu wannan yana daga ciki da haka sai Allah ya yi kira ya fi yayo hallazina amalu ya ku waɗanda kuka yi imani kuma muna ƙara karrarawa cewa duk wata aya da Allah ya kira masu imani to dole a yadda sahabbai su ne gaba kafin kowa wannan ita ce ƙa'ida ko muka ce a irin wannan kiran da ƙur'ani yake ya ce ya yi hallazi na amanu akwai kiran da in yi dai kai ba sahabi ba ka ci kan haka bata ma kanka lokaci yanzu in yace ya yi ayyu allazina amanu la tadkhulu buyutan nabi kar ku shiga gidan annabi yanzu akwai gidan annabi ne a makka ko madina da Allah zai ce kar ka shiga kaga kenan ashe Allah ya zaunar da annabin lokacin da wahayi na sauka ga gidan shiga kuma masu imani na mu'amala da shi duk duniya yanzu in kana da imani wannan ayat ba ta shafe ka ba sahabbai ta shafa annabin ya wuce su ma sun wuce shikenan sannan ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna kenan an yi lokacin da annabi yake zaunawa yana majalisi idan ba su rike karatun ba sai su ce ra'ina da ma'anan ya jira su rike a ci gaba su kuma yahudawan da suke wucewa idan suka ce ra'ina abinda suke nufi kalma ce ta zabi sai Allah ya ce masu sahabban da ke zama gaban annabi ya ce masu la ta ƙulu ra'ina daga wakar da wanda ya ƙara amfani da kalmar ra'ina a gaban annaba a cikin kuwa ƙulun zurna ya ce un kawai sannan akwai ya yi na amanu ta gama gari to muna cikin ta gama gare akwai ta sahabbai kaɗai a ƙur'ani yasa duk wanda Allah ya jarrabe shi da haushin sahabban annabi Allah ya jarrabe shi da bala'i Allah matsi tsare mu da in wanda Allah ya ce a so shi ya tabbata a cikin wato al-bahrul muhit na Abu Ayyan Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf bin Ayyan Asiruddin al wanda ya rasu hijira 745 da Allah ya ce ya ayyuhal na amanu sai ya kawo la annadiya sai ya ce la kada ku kusanci da haka ladin harfin nahiya wa jazmin ne taqrabu kuma fi'ilun ne mudari'un majzumun bila annahiya wa alamatu jazmihi hasfin nun لأنه من الأفعال الخمسة Malik مالك ya ce wato. waja'al lahu yaf'alani nuna har ya faɗa ya faɗa yace waja'al lahu yaf'alani nuna sannan alwawu din shine fi mahallin raf'in fa'il as-salatu shine maf'ulun bihi sannan kuma wa huwa sahibul hal ko as-salatu shine maf'ulun bihi sai aka kawo alwawu wawul hal kada ku kusanci sallah alhali kuna cikin mai jimla ce haliya wannan yake nuna cewa lalle haramcin a lokacin bai zama ainihin wato tabbatacce ba an hana an ce kar ai amma lokaci kaza sai yake cewa wa balaga ta'ala fil nahi Allah ya kai makura gurin hani an yusalli al mu'min wa huwa sakaran mu'mini ne sallah yana maye da kaulihi la taqrabu salata li anna an-nahya an al qurban as-salah domin ai maka hani a ce kakka kusanci sallah ablab ya fi kaiwa makura kan a ce la sallu, wa musu sukara domin dokokin Allah iri guri ne akwai dokar da zai ce tilka hududullah sai ce fala aka duha akwai kuma dokar da zai ce tilka hududullah sai ce fala min taqrabuha to duk dokar da aka ce maka kuma fala taqrabuha halin ya fi kaiwa makura sama da a ce maka fala aka duha shi yasa nan da Allah ya tashi sai ya ce la taqrabu salata kada ku kusanci sallah shi yasa da Allah ya zaunar da annabi Adamu a aljanna yace wa qulna ya adamu kun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha haythu shi'tum muragadan sai yace wa la taqraba saboda ko kusa da bishiyar ba a so yayi shi yasa Allah yace wa la taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin sannan Allah madaukakin sarki yana faɗa mana ya ce mana wa yasalunaka anil mahid qul huwa adam fa a nisa a fil mahid sai ya ce wala ta tsara taqrabuhunna hatta yatahurna saboda haka ya ce kada a yi kusa da su kusancin da zai janyo a samu saduwa lokacin da take jinin ainihin wato al'ada sannan ce mana wala ta tsara taqrabul fawahisha ara min ha wa ma batara sannan ce mana wala ta taqrabu mal al-yatimi illa billa billati hiya ahsanu hatta baluga. a shidda sannan yace wala taqrabu zina innahu kana fahishatan to da aka yi amfani da ainihin wato wala taqrabu kamar yadda yace ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuuna ya fala yaqrabu al-masjid al amihim ko kusa da masallacin kasa gane shi yasa in ka fito daga jidda zaka shigo makka da an zo inda yake haddi ne na harami to zaka ga an rubuta haramun alal kafir an yi da kulaha haramun ne akan kabiri ya shiga nan iya nan shi yasa an kada an ce wani wanda ba musulmi ba ya tafi saudi a ka ɗauka cewa ya yi alaƙa da inda yake da alaka da haramai ne wato makka ko madina zai iya zuwa jidda ya tafi siriya da nan capital city ne kowa ma zai iya zuwa amma nan dai kan da wuya kaga wanda ba musulmi ba yana kai kowa a gurin wannan doka ne wannan yana daga ciki kuma jiya na magana a gurin karatu na ce mutane ba su san siyasar duniya ba kakka kuskura ka ji wani ya tashi yana sukan ƙasar saudiya ka goyi bayan shi karka yi haka idan kana ahlus sunna duk duniya yanzu baka da ƙasar da ka rage in ba ita ba ita kadai ce wallahi kuma duk duniya yanzu ba ƙasar da ake ƙoƙarin kwatanta wani abu na addini in ba ƙasar ba a su wayannan mutanen da suka zo suka ce shari'ar musulunci za ta kafa yanzu a Najeriya wanda zai kama shari'ar musulunci ne zai je yana kirsimeti da anni a soci wata shari'a za ka kaba yanzu ba gashi nan ba yanzu kwanan nan da aka yi zaɓe a yaran ba da makaraɗiya suke ba irin fa yadda ake da makaraɗiya a najeriya haka ake da makaraɗiya a yaran amma dan renin wayo mutum ya zo ya kalle ka ya ce maka wai wai jamhuriyar musulunci a ina ta zama jamhuriyar musulunci ka je duk ranar da Allah ya baka kuɗi wani in ba kuɗi ya samu ya taɓa ko umara ba ba za ku daina rikici da shi ba a saudiya ne kaɗai za ka ga akwai guraren da an kira sallah ko ya ci ya muka je kazara ba zai aiki ba sai an gama sallah Allah ya ce alladina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi aqibatul umur kashe zaka hada da ragowayen yancan har ma mutum ka gawa ya tashi yana ta sukan kaza kaza mu ba mu ce ba ne. a aqidar mu da dama ba wani ma'asumi sai annabi shi kadai ne ma'asumi mu a aqidar amma abin da nake da itikari a kansa mutanen saudiya alherin su ya fi kuskuren su yawa kuma wallahi suna da alheri da ya kai kaso casa'in da wani abu cikin ɗari yanzu kula da haramai ne sharifai ne kawai na makka da madina wutar da ake amfani da ita a haramin makka da haramin madina ya fi wutar da ake amfani da ita tun najeriya da farin kaya irin wannan za ka iya zuwa haramin kai sati dai kana sallah a ƙasa ba ta yi da bari daga saboda yadda ake ba gudu kula ba Allah ya ce inna ma ya amuru lahi man amana billahi wal yawmil akhir ba nan daga ramadana sai ramadana ake gyara masallaci ba. wani gurin ma in ka dai ka yi sujjada saboda annakiyar kafin ɗin wallahi kana da asuma sai ta tashi amma ko mutum sai ta tsallako a ƙasar su ma akwai matsala eh? dan zuwa nan da donald trump ya yi kawai sai mutum ya bugu akara makallahu inna lillahi wa inna ilaihi me ya faru ne wai ya ga sarkin makka ya yi hannu da mace na ce to kai shugabanninku na nan ba sa yi me yasa ka tsallake naku shugabannin nan ka tabbatar ko sunan kan ne kawai ya waje ba kansu su ba Allah nan naku bai waje ba su ba Allah ba ko ba in shugabanni ne a nan suka yi ana san su sai ga mutum yana ta ba kariya amma tunda su can dama aimin su kawai ake yana sai ga mutum ya buguwa na ce kuma barin tambaye ka musafaha da mace ka ba ira ne ko ta ga ira mutum bai ma san hukuncin shi addini bai zo ta zafafawa ya mai da ita kadiya ta kafirci dawa da musulunci ba daidai bane irin waɗannan abubuwa saboda haka makka da madina da zaɓin Allah ba da zaɓin mu ba guri ne da Allah ya sa shi ya fi ko ina a duniya ko ka yadda ko kakka yadda haka abin yake ko ka karba ko kakka karba haka abin yake domin qur'anin da ke gidan kowa kana gama gaba da ƙasar kuma da ka bude qur'ani sai ka ga surorin daga tun ne sai madaniyatun ko akwai najeriya tun ne ko akwai iraniya tun ne a qur'ani yanzu wannan qur'anin kai da kasar take bugawa wallahi in ka ji hidimar da ake ma qur'anin kafin ya fita sai abin ya baka mamaki amma mutum sai ya zauna ya ta zage-zage kai baka san ina aka fito baka san kasar da annabi yake kwance a cikinta ta ina yan malikiya take masu tukiya da malikiya ba nan ake karanta ba a ce al-imamu maliku saboda girmama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a madina ko taka ƙasa da takalmi bai aka yi wa maliku magana ya ce yana jin kunyar Allah ya je ƙasar da annabi yake ciki yana taka ta da kafa haka imam haka al-imam malik ya faɗa yace yana jin kunya to kasancewar ƙasar da annabi yake ciki Allah ya zaɓi ya kwantar da shi a cikin ta ya kamata mutane su fahimci darajar ƙasar da raguwar ƙasashe ba dai bane shi yasa alfazazi a cikin ishiriniya ce sabauta ila duniya wa zullib bilayat wa garraka min hasil mubatinuha harbu sai yace fazarha wa sharrik la rubi bikal yana faɗan cewa wato kabar angelus ka tashi ka tafi madina sai yace biyassari banurul lunnubuwati la yakun saboda a can madina yace akwai haske na annabta wanda babu yadda za a ya bushe in ji albarabi yana nan a cikin shirina inda ya faɗa to don haka kowane ahli sunna ya dinga jin wannan ƙasar kasancewa ƙasa ce da Allah ya zaɓi ya zaunar da wanda ya fi kowa a cikin ta, ya zaɓi masallatan da suka fi ko'ina a duniya suna cikin wannan ƙasar shi yasa dole sai an taya shugabannin da addu'a duk wani maƙiyin Allah yanzu idan shi yana kan ƙasar da yahudawa da kiristoci da matsiyata duk idan yana kan kasar yaya za a isi an kawo ma kasar matsala shi yasa kuka ga shekara biyu abin da ya faru ya faru a kasar ana so ne sai dai an jaza wa ƙasar bakin jini yanzu a ce maka a zo a yi haƙƙin hajji sama da mutum miliyan uku su zo har a yi taron a watsi babu wanda za ka haɗu da shi ya ce maka ko ruwan shaya ya nema bai samu ba yanzu da za a yi taron aikin hajji daga saudiya a ce an dawo da shi najeriya a yi wannan shekarar anan da kake tsammanin zai faru eh? kuma duk wanda ya sani in ya taba zuwa za ka ga in ka je wannan shekarar ka ci karo da matsala to shekara mai zuwa sai dai ka samu wata matsala ba dai wannan matsalar ba sun kawar da ita ana gama aikin hajji wannan shekara za a naɗa kwamiti kwamitoci na matsalolin da aka samu ya za a kawar da su sai dai wata matsala sabuwa ta tunda kuma dama mutane ne ba mala'iku Allah ya turo su aikin ba ba dole a dinga samun matsala nan da can ba in an kawar da wata wata ba dole ta tafi ba to da haka kakka sake bari wani bai san siyasar duniya ba bai san abin da yake faruwa ba kawai ya zo ya soke kasar da Allah ya yarda da ita annabi ya yarda da ita ya zo yana kokarin jona maka kasar da la mahalla hawa min al iraq Allah ta'ala ya samu dace to wannan shine dan haka malamai suka yi magana karkashin la taqrabu salata cewa lata gushu salata wasu malamai suka ce wa huwa ala hasbi mudafun ai la taqrabu mawadi a sara. da haka suka yi magana guda ba wasu suka ce sallar kanta ake nufi wasu suka ce a'a gurin da ake yin sallah Allah yake nufi kada ainihin wato kusanta domin akan ambaci wato sallah da ma'anan wajen da ake yin sallah shi yasa yake walaula dafqullahi nasa ba'adahum bi ba'adin sai ce la huddimat sawami wa biyahum sai ce wa salawatu wa masajid yuzkar fiha ismullahi kasira da haka salawatun mawadi ne inda ake yin ibada wanda ba ainihin wato na musulmi ba sannan ya kawo wa antum sukara alhali kuna cikin maye da haka sukara jam'i ne na sakaran da haka suka ce dukkan wato na'ati sifa wacce take zuwa ala fa'alan fa innahu yujma'u ana ainihin wato tara shi akan fa'ala wa fu'ula kaman ainihin wato kasala wa kusala asalin kalman ainihin wato maye a yare na larabci suka ce shine saddu tsari wato toshe hanya akan ce wato wa ainihu sakaran shine idan ta hayyara idan mutum ya rude ya zamanto abu ya rufe masa ya kasa kan wannan abin sai a ce masa ainihin wato sakira don haka ya zamanto sakira yaskaru yana babu fa'ila wato yana babun fariha ya furahu wanda mazunuhu fa'ila ya fa'alu Allah ya ce walau fatahana alaihim babin minas sama'i da za mu buɗe makafare kofa daga sama zallo su wuni fihi a cikin wannan ƙofan ya arzu da suna hawa laƙalu abinda za ku ce inna ma sukirat abu kawai an mana da fa'ido ne an rudar da mu ne Allah ya ce za su ce bal nahan qawmun masrurun Allah ya ce la'amruka innahum lafi sakaratihim ya amahu na rantsi da wanda rayuwarsa ke hannunka wallahi tana cikin maye gauniya sannan Allah ya ce wa ja'at sakaratul maut bil haqq mutuwa ma yana zuwa da maye na gaskiya amma zalika ma kurinhu tahi da ka mutuwa tana da azzau dandano sannan tana da azzakau da mayanta da ɗanɗananta dukkanin ba masu daɗi ba kuma Allah ya ce kullu nafsin za a za'iqatul maut daga zaqa ya zuku ne shi yasa ku wanda in ya shiga wata za a ce masa zuq innaka antal azizul karim eh ɗanɗano wuta dama kai babba ne a duniya ko to babba ne sai ma yau a nan shi yasa malamai suka ce wa ta'assaka rasul maut bil haqq wal haqq annaka tamut wallahu hayyul la yamut gaskiya zaka mutu amma Allah ba zai mutu ba وجاءت سكرة الموت بالحق والحق أنك ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب gaskiya shine lokacin da mutuwa za ta zo maka ko dai mala'ikun rahama su sauka ko mala'ikun azaba su sauka a sakaratul maut bil haqq wal haqq an yakuna qabraka rawdatan min riyadil janna aw hufran min hufarin nira Allah ya ce zalika ma kunta min hutahi wannan kuma shine abin da kowa yake wa gudu shi yasa da zaran mutum ya je ba shi da lafiya kaga ya ruga da gudu yana neman likita me yasa ya tafi asibiti mutuwa yake wa gudu da ka ga mutum yana jin yunwa yana neman abinci ido rufe ko ido bude me yasa mutuwa yake wa gudu matsalar ita kuma mutuwa idan ta riga ta zo ba inda za ka gudu shine zalika ma kunta min hotahi sannan Allah ya ce yau mata rauna hata zahala kullum murzi'atin amma arda'at ta yake wa ta za'u kullu za ta hamlin wa taran nasa sukara wa ma'un bi sukara walakin na azabar lahi da kuma ayat da muka kawo ɗazu wa min samaratin nakhil wal a'lami tattakiduna min musakaran wa riqan kasana al-imam al-qurtubi a cikin aljami'u jamiu li Kur'an nashi da ya kawo wannan ayar sai da ya faɗa ya ce a cikinta akwai matsaloli guda arba'in da hudu kuma in kana bibiyar tafsiri shi in ya ce aya akwai matsala guda kaza sai ya kawo da ya zo kan isti'ana kaɗai kafin ya fara tafsiri sai da ya ce a cikinta akwai matsala guda goma sha biyu kuma sai da ya kawo da ya zo kan bismillah sai da ya ce a cikinta akwai matsaloli guda ashirin da bakwai kuma sai da ya kawo to wannan ayar da muke gani al-imam al-qurtubi sai da ya fitar da matsaloli guda daidai har guda arba'in da hudu a cikin wannan ayar na farko yace kassallahu subhanahu wa ta'ala bi hadhal khitab mu'minina Allah ya keɓance wannan magana da masu imani da annahum kanu yuqimuna salata domin masu imani su suke yin sallah wa qad akhadhu min al-khamr wa atlafat alaihim azhanu azhanahum wato sun rigi giya ta yadda har sai ta bata musu hankula فخصوا بهذا الكتاب إذ كان الكفار لا يفعلونها سهاتا ولا سكارا saboda an shi kafiri ko ya sha giya ko kai ya sha giya ba sallah yake ba shi yasa ita sallah tana daga cikin manyan manyan abubuwan da ake gane musuluncin mutum na zahiri ko rashin musuluncinsa yanzu lalacewar wasu fatakai wanda ba musulmi ba idan yana mu'amala da su bai iya gane musuluncinsu idan an zo ana tambaya za ce kai hanya ko musulmi ne suna ganin su ne a ce saboda me sai su tun da suke da shi ba su taɓa ganin ya yi sallah ba to da ba sa amma lokaci yana yi ka tashi ka je kai sallah ai wannan ko shakka babu wanda yake mu'amala da kai ko ba musulmi ba ne, ya san cewa kai musulmi ne ya sani amma daga lokacin da ka daina sallah bai taɓa ganin an kira sallah ka tashi ka je kai sallah ba ba dole ya zo yana tantama a kanka ba jamhur na malamai suka ce wato abinda Allah yake nufi wa antum sukara alhali kuna cikin maye na ainihin wato giya da haka yace wa antum sukara ne almuradu sukrun min an maye na bacci akwai malaman da suka fassara ainihin wato haka ya zo a cikin sahihu muslim ya buɗe babu amri man na'asa fi salatihi aw ista'jama alayhi al-qur'an aw adh-dhikru bi an yarqud aw yaq'ud hatta yadhhab anhu dhalika ya kawo hadisi daga nana Aisha annabi ya ce na na'asa ahadukum fi salati idan ɗayan ku yana sallah gingidi ya kama shi falyarto to ya zauna ya kwanta hatta ya zama an nawm hatta baccin da yake ji ya tafi fa inna ahadakum domin ɗayan ku faɗi idza sallah wa huwa isu idan ya tashi rabi sallah rabi bacci yana ɗiba shi kwana kenan ku? to la'allahu yadhhabu yastaghfiru sa'i yakan tashi garin kokarin neman ya nemi gafarar Allah fa yusubbu nafsahu sai kai shi sai aka hana da aka ko sallar dare ka tafi duk masallacin da aka ce ba a bacci to kamar musu masallacin su kun san akwai yan zafi yawa ko dole ne sallah ba wata sallah a musulunci in ba sallah guda biyar ba akwai balaraban kauye da ya taho yamma annabi tambaya yace dan sakonka ya ce na zo ne dama zan ma tambaya kuma zan matsa ma ya ce ka tura ɗan saƙo garinmu ya ji ya yi wa'azi ya ce ba kar abota mu kowa sai Allah kuma a yadda da kai kai ɗan saƙo ne daga gurin Allah ya ce ka rantse da Allah Allah ne aiko ka annabi ya ce na rantse da Allah Allah ne aiko ne ya ce ya ce a yi sallah guda biyar a yi zakka a yi azumi a yi kara yace ka rantse da Allah Allah ne ya aiko ka yace a wannan yace Allah ne ya aiko ni na rantse da Allah Allah ne ya aiko ni to da ya juya zai tafi sai annabi ya kalle shi ruwayen nan abubuwan guda biyu ne ya tambaya annabi yace masa aflaha in sadaka a wata ruwayar annabi yace masa man sarrahu an yanzur ila rajulin min ahli aljannati fa yanzur ila hada duk wanda yake so ya kalli dan aljanna gashi nan ya kalle shi yana tafiya bari ba ku wani labari wani daga cikin mutanen mu yarbawa halin sunna ya tashi ya tafi wani masallaci da aka fara tarawi tun bayan sallar isha sai wajen karfe 12 aka gama shi kuma itikafi zai a gurin ya gama tarawi karfe 12 ya kwanta awa daya sai aka tashi shi za a fara tahajjud sai ce again to saboda haka yawa wannan shi ne mu shi yasa kaga mu ba ma ɗibo abin da zafi tunda babban mai gida a hankali a hankali ya ba addinin nan to mu ma a hankali a hankali za mu ba har mu samu Allah ya taimake mu mu cika da imani da aiki mai kyau haka kawai Allah bai tsananta mu ba wani ba zai zai tsananta mu shi yasa ka tashi kai karatu in baka so wani ya zo ya mai da kai cikin aljihun shi ya kulle. ka san qawaid na qawaid fiqhiyya da qawaid na usul fiqh in mutum ya zo ya ce abu wajibi ne sai ya gama ka tambaye shi ka ce maka ta'arifin wajibi sai ya gama ka ce to Allah ta malam shi wajibi ana gina shi ne da nassi ko da ka in ya ce da nassi to ina nassi ko mustahabi ka zo ka gina ba a ginawa da kafi da nassi saboda haka inda mutane sun fahimci wannan ayyana da wani ba zai zo ya shar'anta wa mutane wani addini ba kamar yadda kake gani ana zuwa ana wa mutane ta shiri'in wasu abubuwa da sunan ainihin wato addini bai taɓa yiwa saboda haka in ka samu dama ka zo kai sallah shikenan in baka samu ba shikenan amma a kwaɗaitar da mutane muhimmancin yin sallah da daddare musamman cikin wannan wata na ramadana amma mutum ya siya gari zai huta kakkace ku nan ka'ida ku ce dokar ku ce babu wanda ya sai ya huta almuslimuna ala shurutihim a sharadin ka in ya ci karo da na annaba a sharaɗin banza ne ai ko kuwa wannan shine sannan ya zo wato a abiratu salmani yake cewa antum sakara shine idan kuntun haqinan idan mutum ya to yana sallah yana matsayi ainihin wato bayan gida ko ainihin wato fitsari ya kawo a cikin babu ma ja a fin nahi lil an yi a cikin sunan ibn maja hadisin yazid bin shiraj daga abi umama yace annabi ya ce naha an yi salliyar rajul wa huwa haƙin an hana mutum ya zo shiga masallaci yana sallah alhali ga bayan gida yana damun shi ko fitsari yana salla me ake so a nuna maka shine ba a so a shiga salla babu nazuwa wanda ya shigo masallaci yana jin bayan gida ko fitsari yanzu me yake Allah Allah yake a gama ya fita hankalinsa kwata-kwata ba ta gurin sallah don haka sai aka ainihin wato hana da haka ya zo a cikin muwaɗa ta al'imamu maliku ya buɗe annahi an salati wal insanu yuridu hajjatahu hani akan sallah mutum yana da wata bukata da yake so ya biya malik an zaid bin aslam an umar bin khattab qala ya ce la yusalliyanna ahadukum wa huwa dammun baina wa huwa dammun baina warikayhi kada mutum ya zo ya sallah alhali yana ƙoƙarin wato matsayi wa'annan lalurorin guda biyu bayan gina ko fitsari an riga an hana shi yasa al-Imam al da ya kawo wa'annan maganganun sai ya ce qultu sai na ce wa qawlu dhahab wa abidatu yace sahihul ma'ana yace fa innal matluba min al-musalli abinda ake nema idan mutum ya shigo sallah al-iqbalu ala Allah ta'ala bi qalbi ana so ya fuskanci Allah da zuciyarsa ne domin wanda yake sallah yana munajati da Allah subhanahu wata'ala ne wa tarkul iltifat da kuma barin waigawa ila gairihi zuwa ga wani abu wanda ba fuskantar Allah ba da zuciya wal qulu sannan mutum ya wafinta an kullu ma yushawwishu alayhi da duk abin da ka san zai sa maka wasu wasi idan ka shiga sallah min naumin bacci ne shi wa hukunatin ko bayan gida ne shi wa ju'in ko yunwa ne shi ya ce wa kullu ya shigalul bala duk abinda zai shagaltar da zuciyarka wa yughayyirul hala ya canja halinka to kafin ka shiga sallah ka nisance shi yace annabi ya ce idza hadara ishau idan lokacin sallah ya aka kawo abinci wa mata salatu ga kuma za a tsaye da sallah sai yace ubil a shayi. ku fara diba girki tukunna ko kuwa an zo za a yi sallah ga kuma abinci an yi mai an kawo to abin da ya kamata in dai yunwa da ake ji matsananci ya ce yunwa da za a zo ana sallah mutane na tunanin abinci to a fara da me a fara da girki in an gama kowa yana sai a je a yi sallah wannan me yake nuna maka addinin musulunci addini ne na fidar wanda Allah ya aiko shi da shi annabi da shi dan ya dace da mutane shi yasa duk matsalar da ba nassi bane daga Allah ko annabi ya ce ga yadda za a yi annabi ya ce ga yadda za a yi idan malamai suka yi fatawa to dole fa ana kallon fatawarsu ne ta daidai da yuridullahu Allah bi kumul yusra wala yuridu bi kumul usra wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai sa wa mutane tsanani da kunci da takura ba a addini Allah yana nufin ya sauƙaƙa wa mutane wani ba zai zo ba kawai kuma ya tsananta wa mutane ya takura wa mutane da sunan addini ya sa su cikin wahala shi yasa kake ganin mu ba mu dauki abin da ainihin wato zafi ba wannan yana daga ciki da haka al-imamu ibn kathir bayan da ya kawo wa'annan maganganun yace magana ta gaskiya a ka'ida zai iya daukar wannan ihtimalin maganganun da al-imam al-qurtubi ya kawo yace amma zance na gaskiya Allah yana magana. kada ku kusanci sallah ne alhali kuna cikin maye na ainihin wato giya to ita kuma giya watakila sai idan Allah ya kai mu can cikin suratul ma'ida na taɓa yin wata lakta a Kaduna hatsarin shan kayan maye na faɗi abubuwa wajen guda wato sama da arba'in da ake amfani da su wajen kayan maye a nan ƙasar yanzu wasu abubuwan ma an kaji sunayen shi sai ka sha mamaki abinda ma ba kayan maye bane asali an mai da shi ya zama kayan maye yanzu tufa kalin din nan sufa kalin din nan maganin tari ne amma yanzu lalura ta kai ka kace a baka kalin sai ga ana kallon ka ce to kusa ko dai shi ba ya fara billahi baka san abin da ya faru haka ake kashin kadangare ruwan kwata wane ne wane ne haka dole dai wai sai an yi maye Allah madaukakin sarki ya shirye da mu sannan na faɗa hanyoyi wajen guda goma sha biyu da ya kamata a kowane yanayi da aka samu matasa suna shaye-shaye don magance irin waɗannan masail ɗin na ainihin wato shaye-shaye Allah ka nisanta matasanmu da ainihin wato matsalan shaye-shaye na haka Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wala jiruban haka nan mai janaba kada ya kusanci wato sallah ko wajen da ake yin ainihin wato sallah da haka suka ce wala jinuban ɗin nan nasbun ne alal hal shine ya'ani wala taqrabu salata wa antum junub da aka jumla ce haliya maimakon a ce wa kawai sai aka kawo junuban ɗin sai ya zama ainihin wato hal asalin kalmar kuma janaba a larabci shine aljanaba shine albudu wato nisanta wa miya junuban li'annahu yatajannabu mawdi'is isfala an kira ta da janaba ne saboda duk mutumin da ya samu kanshi a cikin irin wannan yanayin zai nisanci ainihin wato gurin sallah ko zai nisanci ainihin wato mutane sannan junubun nan suka ce ainihin wato isuwan ne jara majaral masdar allazi huwa al-ijnab da haka suka ce fa huwa lafzun yutlaqu ala al-mufrad wal musanna wal jam' wal wal muannas da haka Allah yake illa abi sabili sai fa idan wucewa za ku ta ainihin wato hanya wasu malamai suka ce illa abiri sabirin shine musafiri na faqadul ma'a sai idan kuna matafiya kun rasa ruwa to wannan ba ainihin wato laifi mutum zai iya yin sallah da ainihin wato janaba wasu malamai suka ce ainihin wato illa abiri sabirin shine lokacin da annabi yake da rai masallatinsa da ya gina akwai sahabbai da ƙofofin gidajensu da dama yake da alaƙa da masallaci da haka wani idan ya fito daga nan gidan yana so zai je gidan wancan to tun da masallaci ya shiga tsakiya to ta nan zai wuce ya shiga ya je gidan wancan to da haka sai malamai suka ce illa abiri sabili din ma'ana guda biyu matafiyin da yake yana halin tafiya bai samu ruwa ba janaba ta kama shi to zai iya yin amfani da ainihin wato wannan ba laifi a kan shi sannan na biyu wanda suke wucewa ta ainihin wato hanya a daidai wannan lokacin da haka suka ce abir abiri da haka jam'i ne na abin ismu fa'il ne min abira ya abu wanda yana babin nasara yansu wa abir sabil huwa al-marru fil masjid min ghairi fi wanda zai wuce ta masallaci ba tare da zama a cikin sa ba wannan ita ce mazhabar al-imam shafi'i laifi ya faɗa yace la yamurru fihi illa in kana babu hu ilal mutum ba zai wuce ta cikin masallaci ba sai idan gidansa yana da alaka da kofar masallaci shi yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo a cikin Bukhari babu qaulin nabi suddul abwaba babin da annabi yake magana yace kowa ya toshe kofar gidansa da take da alaka da masallaci yace illa babu Abubakar sai kofar Abubakar ita a kyale ta ka a toshe ta hadisi daga abin sa'id al-khudri annabi ya faɗa abu sa'id al-khudri yake kataba rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an annabi ya wa mutane kutuba wa qala yace inna khairan inna inna allaha khayyara abdan Allah ya ba wani bawa zabi baina duniya wa baina ma inda tsakanin duniyan nan da abin da ke gurin sa fa tara zalikal abdu ma inda Allah wannan bawan sai ya zaɓi abin da ke gurin Allah wani bawa ne Allah ya ba shi zaɓi duniya ko abin da ke gurin Allah sai shi bawan ya zaɓi abin da ke gurin Allah lokacin da abubakar annabi ya faɗi wannan ƙala sai abu sa'id na Kudur ya ce fa baka abubakar sai sai na abubakar ya fashe da kuka ya ce fa ajibna sai muka yi ta mamaki libuka ihi saboda kukan da abubakar yake an yi kubira rasulullahi an abdin kuyyir daga annabi ya ba da labari ya ce Allah ya ba wani bawa zaɓi ya ce fakana rasulullahi huwal muhayyar bawan da aka ba zaɓi shine annabi muhammad abu sa'id al ya yace wa kana abubakarin a'lamana yace gabaki da cikin sahabban annabi kakaf abubakar ya fi kowa ilimi abubakar ya fi kowa karatu kuma ana gane karatun malami ne da rusukin shi idan fitina ta taso tunda abubakar ya shiga musulunci har ya koma zuwa ga Allah ba a taba samun wata fitina da ta taso ba ta girgiza sai da na abubakar ba a taba ba nan kasar kasar sakkoto, nan yankin an yi lokacin da idan ka ji mutum ana ce masa sahabi wa kenan abubakar amma kasar da su shehu usman dan fodiyo suka yi jihadi suka mutu suna kaunar sahabbai wayan an zo ana zagin sahabbai a cikinta wannan yana daga ciki ana zagin sahabbai a cikinta ya ce faƙalar rasulullahi sai annabi ya ce inna min amannin nasi alayya yana daga cikin mafi baiwar mutane gare ne fi su hubatihi wa malihi a cikin abokantaka da ni da dukiyarsa ne, abubakar ya ce walau kuntu muttakidan khalilan gaira rabbi lattakattu ababakar walakin akhuwatun fil ukhuwatul islam wa mawaddatuhu sai annabi yace la yabqa yanna fil masjid babun illa sudda illa babi illa babu abubakar annabi yace duk wata koba da sai linkin da masallaci a kulle ta koba sai na abubakar kawai za a bari haka annabi yace a rufe ta kofar sai da na abubakar kaɗai za a bari to shi ya sa ya zamanto al'imamu mun kasir ya ce ruwayoyin da suka zo da illa baba ali ya ce waɗannan ainihin wato ruwayan kuskure ne na ainihin wato masu ruwaya amma irin wannan bayanin da kayi don shi yayin yana gefe sai ce to biyayya ahlul bai ce yayyar wa ahlul bait amma bai hana kuma gashi a cikin tafsirinsa an ce ba'uda ne ali bin abi talib kuma bai faɗa ya ce malamin da ya rubuta nan halin bai ba bane sai kai da ka faɗi wannan magana don haka wannan shine ana nuna cewa lokaci yayi za mu yi ƙoƙari mu ci birki a nan insha Allah sai idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu karasa bayani sannan sai mu dora abin da muka faɗa dai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum